come on. uwa matasa barka da war haka labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Samira Ruwafi. Mira ya kike da fatan kin wani lafiya. Lafiya laune kiki da fatan ke ma kina lafiya. Alhamdulillah. To madalla yau da mi kika zo na da shi. Gora domin yaƙi da tsatsauran ra'ayi a cikin ƙasashe na G5 Sahel an tsara girka gidan rediyo ga matasan wa'annan ƙasashen biyar na Sahel. Za ku ji martanin matasan na tawa. A cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu yi magana game da fara shekarar karatu a maradi a ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gwara ayarin wayar da kai na rediyon da ake kira Jeunesse Sahel ya fara a ranar Talata a jihar Tawa. Manufar wannan ayarin ita ce bayyana wa matasan Nijar rawar wannan kayan aikin sadarwa wanda nan ba da jimawa ba zai ba da gudunmawa wajen yakar tsatsauran ra'ayi a kasashen Jisink Sahel ga rahoton Hauwa Mamman. Yaƙi da farfagandar 'yan ta'adda da tsatsauran ra'ayi yadda al'umma musamman matasa suka gane ɗabi'un zama 'yan ƙasa na daga cikin wasu manufofin da suka yi sanadiyar aka yi niyyar kafa gidan rediyon matasa na Sahel. Rashid Zaku shine shugaban majalisar matasa na jihar Tawa. gaskiya muna tsammani abu ne mai kyau saboda zai ba mu damar sanin menene matasan mali burkina da chadi mauritani suke yi su kuma za su san abin da muke yi a matsayinmu na matasa bisa gudunmawa akan wanzar da zaman lafiya da ci gaban mu biyar kenan abu ne mai muhimmanci mahalarta bikin kaddamar da wannan gidan rediyo sun fahimci muhimmancin wannan kayan aiki na sadarwa wanda suke sa ran amfani da shi wajen yin bayanai da kuma wayar da kan 'yan uwansu. Ina iya cewa a yau mun ji daɗi sosai saboda mu matasa mun samu damar yin magana muna da wurin zuwa mu nemi incin mu sannan kuma ga matsalolin da gaskiya mun gode ma gidan rediyo. A ƙasar Nijar, gidan rediyon matasa na Sahel zai watsa shirye-shiryensa a kan lambar 95.8 zangon FM. Togo ka sai mu kaɗa jihar Difa inda bayan shekaru da dama ba tare da ayyukan al'adu ba, matasa sun samu damar yin wasa a ƙarshen mako da ya gabata. Haka ne akwai matasa masu fasaha da yawa waɗanda suka burge masu kallo. Bar mu saurare su a rahoton Manin Musa. An kwana biyu MGC ba ta samu taro da kuma wasanni da nishaɗi a nan wajen ba. Sai da yau alhamdulillah alhamdulillahi an samu mutane sosai sun zo kallo kuma sun samu nishadi an bada kuma sakonnin da ake so a bada a cikin wannan wasan da aka yi na yau burin wannan taron shine cewa ana so a faɗakar da mutane cewa ana neman zaman lahiya da kwanciyar hankali ba a bar ba difa kaɗai daga difa zuwa maini gudumariya duka ƙauyukan nan an yi da hausa barbarti kowane yare an yi in ma baka jin wannan kana jin wannan. eto eh duk wasannin da muka yi suna kwatanta mutane duk abin da tashin hankali yayi to rashin hankali ba zai maido shi ba sai an tabbatar da an nutsu kuma mun yi wasan ne bisa nuna wa kowa zaman lafiya yana da mai muhimmanci gora a kasar Nijar dalibai sun koma makaranta tun ranar Litinin 4 ga watan Oktoba a makarantar Hassan Banaba wata makaranta ce ta musamman ga dalibai kurame da kuma waɗanda ba su ji sosai ɗalibai 37 ne a aji da ake kira cesium zuwa kuma ajin katriyam waɗanda suka huce ajin da ake kira 3 ana tilasta su su ci gaba da karatun su a sauran makarantu har zuwa yau babbar matsalar waɗannan ɗaliban masu fama da nakasa shine rashin haɗawa da su a cewar shugaban makarantar sai da audi lokacin da yi hira da ya abdurrahman a da suna sai je onzo koleji makwabciya amma a wannan karo mun ce akwai makarantar kurame a nan za mu kafa kolejin mu a nan wannan ya kawo sauƙi ga ɗalibai yara kurame da bebaye suna iya iya cewa suna cikin kwalejin su kusan 37 ne a halin yanzu ana ana da azuzuwa guda hudu cesium biyu sankiyam daya da katiram daya waɗanda ke ajin troisium a halin yanzu suna sai 11. can an hada su ne yara kurame da waɗanda ba kurame ba suna karatu tare matsalolin sun fi alaka da sadarwa idan aka ɗauki misali a koleji yaro yana da malamai guda bakwai bisa bakwai ɗin nan watakila ɗaya ko biyu ne aka koya ma maganar kurame idan an ɗauki malami yana magana kenan kurame ba za su ji ba ko kuma malami yana maganar kurame kenan waɗanda ba kurame ba suna cikin matsala. A cikin jihar Maradi sun kai kusan ɗalibai dubu ɗari takwas na ƙananan makarantu da sakandare da suka koma makaranta. Haka ne ɗalibai ne da aka rarraba wa kowace makaranta fiye da ɗalibai dubu bakwai amma ba a fara karatu ba a cikin wasu makarantun. Muhammad Mamman ya haɗa mana wannan rahoton. nan muna a makarantar Lise Dan Baskore ta maraɗi makarantar Boko mafi girma ta birnin mai kumshe da ɗalibai dubu uku da hamsin. Anan ba a suma ba da darussa ba ta kuna. Shugaban makarantar Nasiru Gaga shekara ya ce a halin yanzu sun mai da hankali ne wajen rarraba kayan karatu da kuma jadawalin aiki ga kowane malamin makaranta. tun ranar komawa karatu mun kira taro tare da malamai mun ba kowane malami jadawalin tsarin karatu. Yanzu haka muna rarraba littattafan karatu sai ɗauki kwanaki biyu zuwa uku tun ranar litinin aka fara ba da karatu. sabanin haka a makarantu masu zaman kansu an soma ɗaukar darussa musamman a azuzuwan da ke matakin sharabawa a ajin karshe na lise wato terminal asuman musa shi tuni ya tsara manufofinsa. sai mun fara ɗaukar darussa gurin da na saka a gaba wannan shekara shine na farko samun baccalaureate tuni na fara karatu saboda na yi jadawalin karatu wanda na keɓe lokacin da zan yi karatu da kuma lokaci De savoir, mais tant d'études, mais tant de repos. Makarantar Warma ta yi nata tsarin na bana kuma shine yin kokari fiye da bara inda sakamakon karatu bai sai daidai da aka yi zato ba. Burinmu shine sakamakon bakaloriya mai kyau a wannan shekara. Mun ɗauki waɗansu matakai don ƙarfafa ilimin ɗalibai. Balle ɗalibai na seri A, sai seri C da seri D su ma za su mai da hankali bisa abin da ya shafi ɗaukar darussa waɗanda suka rasa ba su gani ba. A bara jihar Maradi ta samu kaso mafi karanci na yawan ɗaliban da suka ci nasara a jarabawar ƙarshen shekara. Mira duk dai a matakin ilimi tun jiya ya mai ta shirya baje koli karo na shida na makon al'adu, kimiyya da wasanni na makaranta kan taken matsayin yaran makarantun ƙasar Nijar wajen inganta ilimin 'yan mata. Za mu dawo aka. A yau ne aka kawo ƙarshen gasar kokowa ta gargajiya wanda ƙungiyar 'yan jaridun wasanni ta shirya. Kowace jiha tana wakiltar mai kokowanta. Haka ne mira a harkar kwallon kafa kuma wasan share fage na gasar cin kofin duniya ta katar 2022 na ci gaba da gudana. Yanzu ƙasar Nijar tana da jakadu a tsakanin masu sasantawa. Haka ne gobe goma ga watan Oktoba za a yi wasan Cape Verde da Liberia. Mutum uku masu yin sulhu a Nijar ne za su jagorance shi. Muhammad Ali ali babba alkalin wasa abdulaziz yakuba da muhammadu yahaya za su taimaka madala nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da labar bisa kan layan airtel